DW abu namu. aure ba ka gama darasin aure har abada rashin sanin darasin auratayya shi ya sa mutuwan auren ya yawa tabbas shirin namu na wannan makon zai yi nazari ne kan batun darasin ma'aurata kafin aure wanda aka fi sani da premarital counseling auren na bisa tarbiyyar aure bisa soyayya dangi aure ba Masauraro Assalamu alaikum barkam da sake kasancewa da ku a cikin shirin abu namu maganin akwabe mu. Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin da ke yin nazari kan al'amuran da suka shafi mata da ƙananan yara kuma ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na DW. mata auren tushen masana da mashaharta dai na ganin cewa har yanzu da akwai jan aiki a gaban al'umma wajen gyaran zamantakewa musamman mata aure yayin da wasu ke ganin cewa rashin tsara rayuwa yadda ya dace ko ma rashin neman ilimi kan wani abu kan haifar da samun matsaloli a bangarori na rayuwa daban-daban. Malamar addinin Islama da ke wayar da kan mata kan zamantakewar rayuwa wato malama Juwairiya Usman Sulaiman ta mana sharan fage kan mahimmancin irin waɗannan darsa na kafin aure. abin da nake so mu sani shine wani darasi ne mai mahimmanci kwarai da gaske wanda ba ma wa'anda ba su waye ba har wayanda suka waye suna bukatar sa domin makaranta wani um, auratayya wani makaranta ne mai zaman kansa wanda ba ka iya shi ko a gidan auren bayan an daura ma aka aure kana bukatar darasi na auratayya domin ka zauna lafiya abubuwa da dama suna bijirowa a cikin aure daban-daban daban na rayuwa saboda haka darasi ne mai mahimmanci wanda ya kamata a yi shi kafin a yi aure domin yana da matukar mahimmanci kwarai da gaske za a koya maka sanin kanka a koya maka sanin waye mijinka a koya maka sanin a dangin miji a koya maka sanin um, um, mijin ya san dangin matarsa da ya aura abokanansa Um, makota da kake zaune da su iya girki abubuwa da dama da za ku koya domin faranta wa juna rai. Malama Juwairiya ta ce da akwai buƙatar a ƙara buɗe makarantu ko ma cibiyoyi ire-iren waɗannan kasancewar suna da mahimmanci ko ba ma ga waɗanda ke shirin yin aure ba har ga waɗanda suke cikin rayuwar ta aure. Yana da matuƙar mahimmanci a bi lungu-lungu saƙo-saƙo kwaro-kwaro-kwaro wajen bude wannan premarital counseling school din nan dalili kuwa shine idan aka ce kawai kamar yanzu a halin da ake ciki waɗanda suke karanta da ma'aurata a tsararru ne basu da yawa wasu ma kwata-kwata in kika leƙa wasu garurukan ma basu da shi kwata-kwata basu ma san me ake yi ba za a ƙara wayar da ma'aurata su sani cewa aure ibada ne sannan ana yin auren nan abubuwa za su bijiro na alkhairi za su bijiro na jarabawa da abubuwa daban-daban a ciki wanda in har haka suka faru to dole mutum ya zamanto mai haƙuri ya zamanto mai juriya To sai dai malama Khadija Sa'ad wadda ke shugabantar irin wannan cibiya da ke bada darussa ga ma'aurata wato babbar mace mai aji counseling center da ke jihar Kaduna a tarayyar Najeriya ta ce babban kalubalen da suka fuskanta a farko shine rashin amsar su da hannu biyu kasancewar ana ganin hakan a matsayin bakuwar al'ada kuma abin da ya saba wa addini. A zahirin gaskiya a cikin manya-manyan kalubalen da muke fuskanta shine mutane suna gani kamar wani bakon al'amari ne a ce yau za a yi ma yaro aure ko yarinya a ce an turo su wuri inda kamar santa haka inda ake ba da wannan horarwan na kansilin Wanda kuma a kasashen da suka ci gaba wannan abu ne wanda dole ma a yi shi. Ba yanda za a yi ma a yi aure ba tare da mutum an karantar da shi menene zaman auren ba yaya ake yi. Shi ya sa mace-macen aure mu yake da yawa a nan saboda ana yin abubuwan bisa jahilci kawai dai an ga ana yi kaman gado zai zama an yi to gaskiya cikin kalubalen da muke samu akwai wannan duk da dai yanzu a lokaci ya zo jama'a al'umma an dan fara fahimta wasu sun fara fahimtar mahimmancin abin in za su maya 'ya'yansu aure za su kawo su domin a horar da su kafin a yi wannan auren. Hausawa al'unya, al'unya mai kai magajin To Malama Khadija kwalliya na biyan kuɗin sabulu kuwa idan aka tattauna tsakani musamman ga ma'auratan da sabani ya shiga tsakanin su? Su da yawa duk wanda ya ɗauko kafa ya zo zaki ji zancen dai bai wuce ko shi ya gaji ba in namiji ne ya ce shi ya riga ya gaji so yake ya rabu da matan shi idan ma mace ce za ta ce ita ma ta zo ne kawai ta gaji ita so take ta rabu da mijinta saboda kaza kaza da yake yi da sauransu to amma a hankali idan aka fara faɗa aka fara tambayoyi tun da dama amfanin kansilin din kenan tattaunawa ne akwai abin da ma baka zata kila shi yake kawo matsalan ba a nan za a tambaye ka tun da zaka gana ne da ƙwararru akan fannin za a gano ai ga dalilin da yasa idan aka daina kazan ko aka cire wancan matsalan zai zama ya warware to a kawai sai ku ji ma'aurata suna tunanin cewa to yanzu kina gani cewa idan aka yi kaza ko ko in na mata kaza ko in na daina za ta yadda ta zauna ko ko kina ganin za za ta dawo ko ita mace ta ce kina ganin idan na koma zai daina yin kaza da sauransu to a gaskiya ana samun ci gaba saboda duk yawanci wa'inda suke zuwa dama idan rai ya ɓaci eh, an ce hankali yakan gushe duk wanda za su zo sai rai ya gama ɓaci za su zo a tunanin su kawai sun zo ne su an kai ƙarshe aure ya ƙare to amma an ce to aure da yawa wanda ba zan ma iya faɗan yawan adadinsu ba Malama Juwairiya idan muka dawo gare ki menene mahangar addinin musulunci kan dacewar darsa na kafin aure da wasu ke gani kamar wani abu ne bako da aka bujuro da shi. Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam sun shar'anta mana yadda za a yi ibada duk duniya in dai sanya abu ya zama ibada to ba da ka ake yin sa ba in ko ba da ka ake yin sa ba in ko ba da ka ake ba tabbas to dole a nema mafita mafitan ko shine neman ilimi a kansa neman ilimi a kansa kuma san dai dama Allah subhanahu ta'ala yana ce mana hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun shin wayanda suka yi sani za su taɓa yin daidai da wanda bai sani ba ba za su taɓa zama daidai ba sannan mu sani cewa a cikin wannan mafita a cikin wayannan mafita da lokacin mun sani a jahilce ma sai ki samu wata baba wata wata wata tsohuwa ka tafi gidan ma'aurata ta dinga faɗan abubuwa da bai dace mata ce a wannan shine karatun zaman ɗaki wannan shine karatun zaman meme to idan aka mai da shi a ilimance yadda za a fahimta a san cewa e ga hakkin Allah ga hakkin annabi Adam sallallahu alaihi wasallam ga hakkin miji ga hakkin mata ga hakkin iyaye an samu mafita ina gani musulunci ita ce tafi dacewa ma da tabbatar da kansilan a auratayya wanda bai haramta ba musulunci ana ma ƙara encouraging buɗe waɗannan makarantu kwarai da gaske. Malama kina ganin irin cibiyoyin ka iya kawo ƙarshen mace-macen aure musamman a ƙasar Hausa? aure ba ka gama darasin aure har abada rashin sanin darasin auratayya shi yasa mutuwan auren ya yawa tabbas idan yau za ki samu matsala ko zan samu matsala a fito mana da bakin zaren da za a warware tabbas kin ga an baki wani mafita ko kuma mace an samu maganin wani ciwo da yake damun ma'aurata to dama mutuwar auren yana faruwa ne gabas kudu yamma da arewa saboda rashin samun mafita namiji zai samu matsala ce ga hanyar tsira mace ta samu matsala ce ga hanyar tsira tabbas za su zo su zauna su fahimci juna wani lokacin za ki ga ma'aurata dama sun sun samu matsala kowa yana jin tsoro ya koma danginsu ya je faɗa saboda in an je danginsu in an je an faɗa sai kaga ya zo ya zama gaba tsakanin dangi saboda haka kowa yana so ya ɓoye sirrin amma kuma masifa sai ta ci ta ci gaba ƙarshe sai kiga kawai an zo an raba auren mata kawai ta zo ta gaji a ta ce kai rabu da ni kawai sake ni kaza kaza saboda sai an zo an rabu kuma sai an zuma a gane cewa ashe abin da ya faru ga hanyar mafita to idan har aka samu wayannan counseling schools din watan makarantar a training ma'auratan tabbas insha Allah mace-macen aure za ta ragu insha Allah Ba domin ya ta wani ba, ku yar tsarin tarbiyya. Daga kuma muka kawo ƙarshen shirin abu namu na wannan lokacin a madadin abokan aiki waɗanda suka tallafa shirin har ya kammali ya zo gare ku fauziya dauda ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. dangi